Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Laraba 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum masu sauraronmu barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai armashi yau da gobe. Wanda a wannan karo zai duba wani al'amari da a wannan lokaci da muke ciki ke neman zama ruwan dare ga duniya ne cin amanar aure. Abin nufi mata da suke ɗauko ƙanwarsu ko ɗiyar 'yar uwarsu ko kuma dai yarinya a cikin dangi. ta kawo ta ta zauna da su don kula da yara da gida da dai kuma taimaka mata ko kuma ita matar ta taimaka ma ita yarinyar wajen kula da tarbiyyarta da sauran horo ko kuma ta taimaka ma iyayenta idan masu karamin karfi ne to inda matsalar take sau da dama ana samun maza masu budurwar zuciya inda za ka ga hulɗa ta kullu tsakaninsu da ita wannan yarinya idan kuma ita ma yarinyar an samu ƙwararra ce to fa sai yi. ko kuma shi mijin ya kyalla ido a kan wannan yarinya musamman ma idan karama ce har dai wani abin ya auku a tsakaninsu ba tare da sanin ita uwar gida ba hakan ta sa na ji ra'ayin wasu kamar haka suna na mamati gaskiya wani sakatin na maza ne na mata ne sakatun mata ne gaskiya mm. mace kuna zamne wani abu ya rikisa sa mai aiki kice ta miki ke kina zaune bai ko kanwa ko ke biki iya tashi baki je ki ba ya mm. rikisa sa wa ne miki kenan miye in kin wuta ba dole miji bai sa ya ga abin da ya ga dama da kanwa ko mai aiki mm. babu taimako a cikin harka armi kawai kenan menene ne ki tsaya tsayin daka ko ki kama aikin ki ki kula da gidanki amma ke kin yi can kin yi can kin yi can gobe kenan me zai hana miji ya nemi abin da yake so in ke ki iya kenan shi ya samu daidai kenan yana faruwa ana gani lokaci zuwa lokaci to shi irin wannan abun ya danganta da tarbiyya eh, mace ta yi aure ta ɗauko yarinya ta kawo ta gidan mijinta Eh, yana yawa daga kauye ne ta zo da ita ko kuma a cikin garin ne ma ta dauko ta daga gidansu ta kawo gidanta ya danganta da tarbiyyar da ita yarinya gare ta da kuma ita ma macen sakin huskar da ta yi ya kamata a ce tana kula sosai tana bi sau da kafa abubuwan da yarinya take yi mijin yana yawa shi ma cikin tarbiyyar shi akwai gurbata a ciki sai ya zamanto yana iya waiwaya wajen ta ta wata muguwa hanya to abin ya kasu yara ne yana yau kuma yarinya ita ma in bata samu tarbiyyar kirki ba ko wani kwaɗayi ya kai ta a ce mai hali ne mutumin tana ganin wadda ta ɗauko ta tana cikin daula tana cikin arziki haka tana cikin yanayi mai kyau ita ma ta eh, ta yi kaman ko kishi ko ta sa a kanta ita ma ai tana iya ta zama haka nan ko tana iya ma ta maye gurbinta to duka wannan abin yana iya faruwa kenan laihin kamar ya kasu ya rabu ne yana ya mijin Eh, eh, namijin ya zamanto shine mai laifi tunda an kama shi amana kuma bai rike amana ba ya ci amana tana yawa kuma ita ma wadda ta ɗauko ta kuma bata mai da hankali da kyau ba kanta ba ta ɗauko ta ne amma bata sa ido ba ko ta kyale haka nan kara zube dai ita dai ta ɗauko yarinya in ta mata aikin ta dai shikenan sauran abin da take tana yawa da waya da wani wane ne bata san me take kenan ya kamata a ce an ɗauko ana bi sau da ƙawa. sunana hajji ashatu ni ina ganin wani al'amari cin amana ce tunda duk mahaifin da ya ya baka ɗan shi ka rike kenan ya yarda da kai kenan yarinya ɗaukan ta saka tamkar yadda ka aihuwa mm, da cikinta ita namijin zai ɗauki yarinya da aka ba shi ruwa tamkar yadda ya aihuwa da cikin shi mm. tunda da cinta da shanta da tarbiyyarta da hannun shi suke da kula da lahiyar ta hannun shi suke daidai da karatun ta na makaranta da karatun boko duka a hannun suke kenan kamar ɗiya shi ce mm. kenan kuma har ya dinga kewaya da yarinya gani nake cin amana ce cin amana ce ga namiji mm. eh to kin san dan yauyan da yake duk irin dabara ka hika dabara duk sa idan ka ya hika sanin abin da ka sani mm. Dan saboda dan yanzu kin ga sulmal wannan a tele a salulal wannan a nan suke koyan abu iri-iri wanda su kansu mahaifansu ba su sani balantana ya biyu mm. eh haka nan dai ni nake gani amin dan darajar lillah babbar illar da ke tattare da wannan lamari shine rashin sa ido na uwar gida kan zama da tashin ita kanwar tata musamman idan aka yi la'akari wasu mazan lauje ne ba ka haramun sunana halima so na gode da kika bani dama in yi magana kan wani abu da yake ci mu tuwo a ƙwarya wallahi tallahi billahi al'azima akwai shi kalki ce ya hwada ta a'a su haɗa kai dai akwai shi yanzu mu mata kanmu ko in ce muna da wani abu mun riga mun dora bariki da karya da rayuwa a ranmu idan aka miki arme sai ki ce wasu ayyuka sun miki yawa bari ki ka kanwa ki wadda zata taya ki yin aiki to idan kika kawo kanwa nan taki kanwa ki ta cika ta kai budurwa mun mu na budurwa wadda ita ma ya kamata a mata arme to shi namiji yadda 'yan magana sukan cewa lauje ne lauje ne duk abin da ya yi ociya wa shi ne lauje baka haramu baya da haramu abin da ya yi ociya wa shi ne kin kawo kanwaki ke kina mishi kwalliya ita tana ado tana irin wani wani wani sura eh, wata siffa wanda zata ja hankalin shi to wannan zai ba da damar da ita da shi in su hada kai ke biki sa ido eh, kin bar su heki huta in sayayya za a yi he ce ai ga kanwata nan ta raka ka ku siyo kai ta tayo mini kaza kai ta lakwal mai do ta lakwal i kaza ke dauki tuwo ki kai mishi ke zuba mishi ruwa to duka wannan yana ba da dama gyara mishi shinhuda hmm kai mishi abinci ko kuma na tahi gari kafin in zo in ya zo ki hudda mishi abincin shi da abin da ya kamata ki mishi yo kin jamta da abin da ya kamata ta mishi da abin da ya kamata zata mishi kenan kin gani wallahi wannan kin ba da damar eh, mijinki da kanwarki si akwai misalai da yawa mun gani akwai su kuma yarinya karama ce ma akwai wasu yarinya karama ce kamar yadda ce miki namiji lauje ne wani shi zai zan kishin hankalinta in karama ce bata san komi ba yana gwada mata yana gwada mata har ya kai ya fahimtar da ita ko ya zan ki bata wani yan kuɗi ke biki sani ba ya ce ta zan ki boyewa ko kuma yana so mata wani abubuwa ke ki gani kamar dan yana kamar niki ne ki so ma kanwaki amma ke kwa daga wani manuwa ne yake irin wannan abubuwa alhali kuma eh, bai kamata ba ni duka wannan al'amura da ake yi wallahi akwai shi naga misali diya naga akwai akwai wanda har yama kanwa mata shi ciki ana gida guda akwai wanda ya mata ciki akwai wanda ya bata ta akwai wanda ita yamma huta ta yi ta bar gidan ta ce to ya zamana da kanwata ta bata iya zaman haram din nan tunda ita yamma da diyan su biyu kuma yamma kanwata ciki to kin gani ai wannan babban tashi hankali ne wanda mu mata mu ya kamata mu tashi tsaye mu daidaita wannan al'amari miji da kika yi arme Allah subhanahu wata'ala ya ce in kai armi ka bauta ma mijinka babu wadda ta isa ta bauta ma mijinki a matsayin ki in ba ke ba na farko na biyu ki sa ido ki ga shiga da huta mijinki ko kuma shiga da huta kanwaki wai na ne ma ki ka kanwaki in ba ya kama dole ba in kin aihu kina bukata a zo a kama miki ko kuma in baki da wani lahiya amma in ba shi ni ban gaba ma uwaye mata mu bar barin diyanmu suna zuwa gidan su gidan yayinsu dan su zamna kin gani mun ɗauko mun saka ma yarinya ragama komi da komi alhali kuma dole in ya saba da ita ya riga ya saba da take kin dora ma kanki karya da kiuya da gajiya da waye nema ban sani ba to kenan ya riga ya saba da ita dole duk abin da ya bukata a gare ta ta yarda kenan muna da babban laifi kuma babban kalubale ne a gaban mu wanda ya kamata a ce wallahi wallahi mu an mu kula yanzu duniya yanzu ba kallacin kanwaki ba da mijinki ko ɗiya gare ki mace da namiji bai cancanta ba ki sa musu ido tsakaninsu ba wai mijinki ba da kanwaki mm. kenan dai duka laihin mata ne wallahi laihin mu ne laihin mu mu mata laihin mu ne saboda kamar yadda na ce miki ne ban mu sa ido kuma mun yi sakaci kuma abu ne wanda dama an ce tsakanin mace da namiji na uku su shedani ne yanzu duniya ta riga ta lalace maza abin da suka ga dama suke yi akwai kina ji ana hudu har wanda suke ma diyansu na cikin su ma to dan mi zaki yarda dan mi zaki rake ki gama ki ka ki a cikin gidanki kuma ki ko diye uwanki ko ta eh, wannan inki kuma kin san mijinki maza yanzu rayuwa ta riga ita ce a cikin su Mazan ma ba abin yarda ba ne yanzu. Ai batun ne rayuwa ce a cikin su saboda akasarin maza in kika samu kashi 80 cikin 100 duka budurwar zuciya gare su. wasu har yanzu zuce su bata musu ba a wannan fanni kenan ki ya kamata ki lura ki ankare bai kamata ba ki bar ɗiyanki a irin wannan kanwaki eh, da kika kako in ci amanar da aka baki ki bar ta a wannan halin tare da mijin namijin shi ma ai amana ce tunda yarinya kanwan mijin ka kanwan ka ce ko kuma ya yan uwan ka ce ya take mata aka ka amana ce aka ka maka kai ma ai to ai amana ce aka ka musu kamar yadda nace miki namiji halauje ne bai da haram a wannan fannin yanzu mu mace duk in sha'awa ta, bujuro miki kina iya rihe idan ki haƙura da ita amma namiji idan ta bujuro mishi bai iya haƙuri bai iya haƙuri ko a wani hali yake ko a ina yake ko da waye gamu sai ya cimma burin shi to kenan ya kamata ki sa ido ko dare ke ni na ga dama in na kaki ko dare ni zan kile ki a ɗaki in ɗakin kina da ban ɗaki in kile ki in tai da kile in ɓoye ban cancanta ba ban lamunta ba muna kwance muna barci mazan nawa ana kwance ana barci su ta sai yi dakin eh, amana da aka basu kuma su ci Kina ta barci eh kina barci biki san ba namiji zai je bude dakin yarinya ya shiga si abin da zai su huto nawa aka yi na yanzu zamanin ne yanzu mata kuɗi yari ido bakin da ya bata wani abu shikenan wani tsoro ne zai bata wani tsoro bata ma ya ce mata idan bata yi ba idan bata amince ba ko zai kore ta ko zai gaya ma yadda ya ce tana wani abu ko zai gaya ma uwanta ko ta koma gidansu da yawa suna yin wannan abu don su ma burinsu alhali ku bai cancanta ba ka duba ka kai namiji in aka ma ka ka ji daɗi amma he kama dan wani wallahi suna yi. Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ku shakata da wannan. Gade maganar ta zo.

hakanan ne cin amana ko hakanan ne ana yi yadda eh, al'adarmu ta bada yadda zamantakewa yake ka ɗauko ko ka da gida ka kawo ko ko aiki ko kuma a cikin dangi dai wani dan ka rage mishi ko wahala haka sai ka ɗauko yaro ka kawo gida ko ka ɗauko ka kawo saboda yanayin zamantakewa wata ran kaɗai ce ke sa ka ɗauko wata ran kuma dan ka taimaka cikin tarbiyyar yara sai ka ɗauko ko daga ƙauye ka kawo dan dai su kama maka zaman yau da gobe to wata ran gurin eh, haka nake akan samu akasi kenan abu ne wanda dima sai an sa mishi ido sai an sa ido ita tarbiya ido take so inda ka dauko yaro kaka amanar ka ne kenan akwai zancen tarbiya a ciki akwai zancen horo sai an sa ido sosai aka ke da kika dauko ɗiya kika rike amana ce da zaka kula da danka na cikin haka zaka kula da yarinya shigar da hutatta yanayinta yanayin jikinta shigarta da huta sai ka lura ma'amalarta da mijinka ka lura saboda kal wata rana kilota eh, a hibau yadda za ta rika saka kaya yawwa yawwa duka duka cikin tarbiya ne yadda ya za ta rika sa kayanta saboda shi wata ran suffa wata Allah mata sura wanda komin ta bayyananne ne to shi kuma fi sibilillahi wani ajasi ne sai kaga ya fara shawata har ya kai ya cin mata to kin ga wannan bai yi ba yawwa yawwa maza da halin su yau da gobe ko da ke akan samu abin nan akwai masu daukan vraiment suna daukan sun dauka amana ce din kamar tamkar ɗiyan su ne na cikin su amma inda akwai inda iblis yake kurdawa akwai inda iblis yake kurda sai ga kawai yayi shawo ta hayya kai ya ya ci amana tunda cin amana ne an baka diya baka rike ba kenan mutum zai yi wannan eh, eh, galgadi ne a gare mu mu duka da maza da mu masu daukan ɗiyan aka kawo aka sa su a hannun mu mu mata dama ko ɗiya maza ko mata mu mata mu ne masu tarbiyya ta gida da ku maza da aka samu mu dukan amana a hannunku kenan sai an abin sai an wake yawa. yayin da a nata waje ita kuma ladiyo ta korau ta ce ita dama a tsarin ta ma babu maganar ta ba da diyar ta riko ni dama ai duk masu ba da wannan ma matsala ce ni da man tashin faru ma ba na ɗauki ɗiyata in ba ko yatta in ce ta zama a wurinta ko wata haka in ba da ɗa dai kawai ni ban gane ba dama in ba da ɗa kuma dama duk ka ba da ɗa da ake yi a kai shi gidan wani ya zama da ɗa budurwa a gaban wani shi kuma da mijin shi bai yi wa ko a kai shi reno ya zamana ya rika mashi reno ya bar shi shi ya huta ya tafi shi wurin aiki ya bar shi ya lokacin da ya ga dama ya zo duk matsala ce wannan dama daman tashin war ma an tarkama matsala ce mm, abin da ya sa zamani ne ne yanzu ya zama wani iri ba irin na da ba zamanin da akwai rikon amana akwai tsoron zuciya yanzu ku babu yanzu wanda kake tare da shi ma komin kusancin ku da kai ya cuce ka barantana mazan na yanzu ba ruwansu da wannan kanwal mata ta ce haram ta ce ba abin da ya sha musu kai kawai su abin da uh, ya zo musu a ransu ya raya musu kawai shine za su to kin ga ai matsala ce to amma dai duka sakaki yana ga uwaye yana ga uwaye mata ba maza ba mata su ne wani san abin duniya ne kwaɗai ne yake sawa yake ɗaukan ɗan nashi ya ba wani gida don suna da hali ko ya samu wani abu to shi kuma ya a cuce shi kuma an riga an cuce ka kawai ba abin da za a yi sai dai Allah saka maka an cuce ka kawai ha abadan duniya a gidanka cikin gidanka a ɗakinka da gidanka sai ka yi nazari ka sa ido a tsakanin yara maza da mata shi ma dai a nashi waje malam sani cewa ya yi hakan na da nasaba da tun a farko ba a yi aiki da dokokin addini da yadda al'adarmu ta tanada ba. Ah, assalamu alaikum suna na Sani Hamisu. Ah, to assalamu alaikum a gaskiya irin wannan abu bai luguwa. wasu mun san su wasu kuma an ba mu labari to amma duka shi babban matsala a rayuwa in aka bar hanya ta addini to ana cikin matsala saboda duk shi a lokacin da duk za a yi abu in mutum ya zama to shi rayuwar shi bai gina ta ba akan tarbiyya ta musulunci da ta al'adarmu da aka saba tana mu al'adarmu kamar na ta da magaram tana koyi da musulunci ne lalle al'ada ce to amma abu duk abin da za a gani to abin na al'ada ba ta saba ma ba kamar shari'ar mu ta musulunci akwai abubuwa da yawa wanda sun faru wani abin na ban takaici wani abin sai ka ɗora hannu a kai kai kuka saboda akwai wanda muka samu kamar labari mun san mutanen ma wanda kamar ita macen ɗiyayyar ta ta ɗauko to mijin kuma ya zo ya so ya ba ɗiyayyar tsoro kamar ya lalata yarinya to allah sa yarinye allah ya taimaka da addu'a ta kamar uwaye da ake siya yarinya ta kiya da uwata ta zo ta gaya mata to kin wani abu ne wanda bai ba kyau mm. kuma mun samu da dama wanda labarin da mun san mutanen da ya ma kanwon matar shi ciki kai akwai abubuwa da dama wanda wani abin na ban takaici mm. wani abin kuma abin tausayi akwai wanda kuma irin wannan mai aiki ce kamar tsohuwa da diyarta ya lalata diye yari ba wuce shekara sha biyu zuwa sha uku mun samu labarin wannan abu ne abin tausayin ka gani kenan abin da ya kamata wanda kamar ita matar da ta dauko mace tsohuwa da diyarta kamar jin kai ne mhm. to jin kai kuma ya zube musu jaraba mm. zuciya da rauni mm. babu karhin imani da rudin shaidan mm. kawai yi abin da bai kamata ba shi kuma mutum lamari na rayuwa ya kamata duka mu shi tsoron allah shi duk abin da za mu yi abu don allah tunda shi yau da za a yi katari a ce mutum kai diyarka ce ko kanwaka wani ya mata wani abin to ya za ka ji abin da ka ji a ran wannan naka shi wanda ka ma diye shi in kai wani abin to shi ma ka zai ji to kuma yana daɗi kenan abu ya kamata akwai abubuwa wanda wani abin kawai bai ma huduwa wani abin bai huduwa tana ko yanzu ana sauraron radika kan na kasashen waje wannan da na cikin gida in ana shirye-shiryen su in ka ji wani labarin wani abin za ka ga abin kamar kai bai doka bai doka akwai wani shiri na domin iyali da ake yi wannan na muryar amurka ina ga in ban mance ba a ne wanda zainab babashi wanda take yi na wayansu da aka yi kamar ya da ƙanana yara ne duka ba su kai ba shekara goma abin kin ga abu ne wanda bai ba daɗi hmm. bai ba daɗi to abu ne wanda in mutum ji irin wannan labarin akwai takaici tunda abu ne shirin ya kai kusan shekara kusan biyu da aka yi shi hmm. amma yanzu da kika yi ɗauki wannan magana abin ya da ya faɗo mare yanzu kamar a cikin wani mi ita macen kamar mine ne ya kamata yi ta yi ita da ta ɗauko yarinya don ta taimaka mata ita ma ta taimaka mata tunda ya ce ita ma yarinyar taimaka mata ne za ta yi wasu ayyuka da sauransu kuma ita ma taimaka ma yarinyar ne za ta yi rikon da ta mata da ta ba ta tarbiyya da kula da ita har ma ta kai ga yi mata aure da su makaranta da wani wane ne da ta sa su to duka babban abin da zai kau da wannan abubuwa. wayar da kai duk macen da ta ɗauko yarinya ko yarin da yake zauna a ƙarƙashin ki ki zamanar da su ki wayan musu da kai abu ko da wa suka yi hira su maka bayani duk wani abin da aka musu na da suke ga kamar mai daɗi ne ko mara daɗi kawai suna zauwa kai da kake rikuna sai ka nuna musu duk abin da ko na huta kowane ne duk mutum magana da ya gaya maka ko da ka gani abin ko ba gane ba in na zo ka min bayani mm. kenan bayanin shi zai iya sa a leɓen na ka ta amma ya to kamar abin mafiyanci da ake sa kamar harakan mace sai mace in ya to akwai ɗar mai fuska kamar ko da faɗa da wasu abubuwa kenan shi yaran ya iya ba zauwa kamar ita yarinya ta yi bayani ga mai rikon nata tana jin tsoro ba ta iya mata bayani ba kaza kaza kaza kaza amma ya zama to a wance da abin nan mune ta zamana da su duk wani abin da ya shahe ki ko wani abu wani in ya gama kaza kaza ki zo ki isko ki gama ki mun bayani in ya so in ga ya za a yi to in akwai wannan wayar da kan to insha Allah kenan to da ake sa akwai abin da kadara ta riga wata amma abin za a daƙile na sama da kashi tamanin ko goma tara cikin ɗari. Shi namiji wani yarinya da aka ɗauko amana ce a wurin shi kuma tana tamkar iyal da ya aihuwa da cikin shi. To dama yanzu in banda kamar gurɓace ta mutanen zamani. Eh shi namiji dama Allah da ya ce a rijal qawamuna ala nisa. Eh Allah da ya ce misali ku jagoranci mata. E ba ce ba masu su jagoranci shi kuma jagoranci duk mutumin da yake kalkashin ka duk mutumin da zaka bashi ci ka bashi sha ya karkashin ka yake kenan jagoranci kenan kakka ware ka ce a wannan shi na aihuwa da suke na wannan misali a mai aiki ne na dauko yal aiki ce na dauko duka yan riko ce duka wannan a karkashin ka suke yanda za ka rike na danka na cikinka to haka nan ya kamata a tsari na addini ka kula da su shine adalci na imani in ya kasance mutum lokacin da kake kamar rike wani abu kana wani wasi wasi kana abin da kamar kana gan neman shaidan zai ribace ka baka iya kamar misali kame kanka to ake cewa yan magana suke cewa da muguwar rawa gara kin tashi wance wannan yara a kai su wani guri me yasa a kawai a kai su wani guri ba a bincike da dai mutum ka zo kai abin da a duniya za a maka Allah wade a lahira ka shiga cikin ukuba ubangiji to gara kai hakanan wanda ya san ya iya bai adalci to gara ya ce to wannan a samu wani guri a kai su mm. saboda ni shaidan ya yi karin zuciya ta ina da wasi-wasi gara ka misali ka yi abin rishi a gan rishin kyautata na wannan abin da kai bayanin da ka zauna kai abin da ka cuci biyan mutane duniya ka cuce su a lahira Allah kuma ka ci amana wanda duk abin da aka zo ya amana ce wanda ya ci amana ko Allah bai barka ba to da wannan san amana to gara ka sa a kai su wani guri to madalla masu sauraro yanzu kuma za mu leka kicin filin kwalama don mu saurari wasu girke-girke sana safiya abubakar do yanzu na gani ana mutane kamar suna son yawancin yanda ake yin brochet Mm, tsire tsire mm. tsiren nama wasu gashi na in suna yin shi kamar ba a san ba da ake yin shi ko bai yin daɗi mm. in kana so ka yi wannan tsiren naman naka brochet ka samu abun ka samu nama wanda bai da zare jijiya wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka aji ka yayyanka ta ka samu in ka haɗa shi in ka kahin ma ka sa nama a ciki ka samu mutar da ka. ka samu kayan kamshi ka samu wanga inka dan lemun tsami kaɗan wanda zaka sa ya ba da gu mai daɗi ka mm. samu ɗan aron maji ka bayan ka haɗa wannan duka sai ka ɗauko naman wannan da ka aji ka sa a ciki cikin wannan jukin da ka haɗa ka sa naman ka ajiye shi eh ka tsuma eh kamar kahin ka yi ka ajiye shi da ya tsumu wajen awa uku yana sa namun naka yi gardi ya yi tafshi ya bada kamar ɗanɗano mai daɗi in ka ɗi da wannan ka ajiye ya tsumu har tsawon awa uku sai yanzu ka ɗauko shi da ɗan tsinkenka na tsira eh, akwai tsinke na tsire da ake yawara kanti eh ka mm. ɗauko shi sai ka ringa ka sa naman guda dama kayan ka albasa ka da wani puwavuron in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa ni. Shi shine tattasai eh, tsanwa manyan nan ko yawara mm. tattasai tsanwa manyan wasu suna sa tumatir danye ko eh ana sa tumatir duka kamar yadda mutum yake so ne zai jera abin shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumati duka haka nan ne ka jera su in ka ida jera su ka ida komin ka sai ka aje ka aje garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce wani abu ne da ake saida shi yawwa takardar nan mai walƙiya ita za ka ɗauko ka ɗora a saman abun gasa naman naka bai sa naman naka ya yi kauri ko ya yi wani baki ko wani abu haka mm. in ka ida so ya wannan ya ka jera su a sama tunda bai yin komi ni na yi na gani ne bai yi bai lalacewa bai konewa bai komi mm. in ka yi da gasa shi a saman wannan takarda mai walkiya sai ka aje ka yi wani ju in ka na daban mm. wanda zaka hada attarugu ka hada mutar da in da mayonnaise shi ma ka sa dan lemun tsami kaɗan saboda lemun tsami yana ba da wani ɗanɗano mai daɗi ka sa aran maji ka cakula ka cakula ka sa mai ba kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka kada shi idan ka kada shi ka ira ka ajiye kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka ajiye shi daga nan kana iya hada shi in kana so ka ci da burodi ana cin shi da burodi ko da frit ba ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa. A kanka ka a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu Tamar Abari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fagge daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa ba. Muryar Amurka yau ta zama eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.